kana so ka kalli wannan film din ba tare da kasa wani fasfo ba wato ainihin ku subscribe da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin kararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin dole sabuwar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkamu da sake saduwa da ku a yau a sabon bidiyon yau su sabon bidiyon din mu bidiyo ne fassarar sultan ne kuma film ne mai matukar kyawu suna film din kabilar mu to da farko dai idan kana so ka kalli wannan film din ba tare da kasa wani fasfo ba ko kuma wani makullin sirri ka kalli wannan bidiyon har zuwa karshen shi idan kana son san da za ka kalli wannan film din kabilar mu na ɗaya da na biyu ba tare da ka ɓata wani lokacin ka ba ko kuma kasa wani fasfo ko wani makullin sirri to da farko idan dai wannan ne zuwa ka na farko a channel ɗinmu mu su don Allah ka danna mana subscribing kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa yadda za a ci gaba da sanar da kai da zara mun ɗaura sabon bidiyo to da farko idan kana so ka kalli wannan film ɗin ka gani inda an rubuta ƙabilar mu na ɗaya da na biyu film india hausa sabuwar fassara sultan kawai za ka danna rubutun ne kawai ka gani ƙasa ina ƙasa inda aka rubuta film india hausa ƙabilar mu na ɗaya da na biyu sabuwar fassara sultan za ka danna rubutu ga shi nan bule daga gani yan ƙasa ka ga rubutu ga shi nan bule za ka danna shi ne kawai kana danna rubutun kai tsaye ne zai kai ka inda za ka kalli bidiyon din ba wai zai kai ka inda za ka je ka sa fasfo ba ko ka sa wani makullin sirri domin ka bata maka lokaci a'a kana danna wannan bulan ɗin rubutu kawai zai kawo ka ne ta nan za ka kalli bidiyon ɗin idan kana so ka kalli bidiyon ɗin ko kuma ka yi download din sa a waya ka gani idan kana so kuma za ka isa cikin google da din ka ta yadda idan gobe kana buƙatar kallo za ka shiga ne ka kalla ba tare da ka ɓata wani lokaci ba ka gani idan kana so ka yi downloading ɗinsa a wayarka ko ka kalla ka bar shi a sa ba tare da ka sa wani wani makulli ba ko wani makullin sirri ba ko kuma wani passport ɗin ka gani to madalla da da farko dai idan ka ji daɗin wannan cin tamu to ka danna mana subscribing kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa kuma da Allah ku dan duka dukkan lokaci cikin cin ɗin mu kuna kallon bidiyo mu kuna sauraron wannan jawabin namu domin shine zai ƙara ƙara mana ƙwarin gwiwa domin mu kama ko wani sabon film ɗin a gobe